رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملجزاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka sani yau muna ashirin da shi daga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 1434 yayin da ya daidai da uku ga watan ainihin wato uku ne ko hudu ne hudu ga watan august shekara ta dubu biyu da ainihin wato goma sha uku a wannan ainihin wato masallaci masjidu ahalul baiti wasu sahaba a wannan kuma unguwa ta mu ta tudun wada a wannan gari namu na kaduna allah maɗaukakin sarki ya kuma dawo da mu domin ci gaba da tasirin alkur'ani kamar yadda aka sani mafi yawanci a al'adance idan akwai sanarwa mukan yi na ɗaya akwai maganar ainihin wato makaranta da aka buɗe nan ofis ɗin dagi wanda aka sa mata ma'ahadus sahaba lil ulumi shar'iyya akwai kisimi na matan aure daga ainihin wato ranar laraba zuwa asabar karfe goma sha ɗaya na rana har zuwa karfe ɗaya na rana sannan akwai kisimi na matan aure har wayo da 'yan mata amma wannan kisimi ne wanda ya shafi littattafai da za a yi karatu ne za a yi wa mata irin karatun zaure littattafan da za a karantar akwai na haulawa na ɗaya na biyu na uku akwai littattafan da suke da alaka da manhaji da aqida akwai kitabut tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akwai mujmal usul sunna ko mujmal usul ah, ahli sunna wannan akwai usul sunna na Imam Ahmad akwai littattafai na usul fiqi kaman kitabul usul usul fiqi na irshad al uqul na malam Muhammad Kabir akwai al usul min ilm al sunna Usaimin akwai kutubu ulum tafsir sannan akwai alwadifu ulumul qur'an tun daga na ɗaya har zuwa na uku akwai kuma abin da ya shafi fiqhu akwai iziya a hakamul jana'iz akwai sifatu salatin nabi sannan akwai littattafan hadisi akwai umda akwai riyadu salihin akwai iya usunna na shek usman dan fodiyo sannan akwai kuma littattafan wato mustalol hadis akwai min adiyab sannan akwai balikuniya na shek muhammad salihul usaimin wannan ismi ne wanda za a yi karatun zaure ne amma na mata da kuma 'yan mata shi kuma sati da lahadi ne kadai allah kuma ya bada ainihin wato ikon zuwa sati da lahadi shi ma karfe ainihin wato tara ko wannan dai ba su faɗi lokacin ba amma dai wancan dai sun faɗa ko tara zuwa goma da rabi ne ko wannan tara zuwa goma da rabi ne haka aka sa wannan shi ne sai wannan wasu bayan Allah ne da zaman je unguwar ka daure mun dan daddaure mun je mun yada sunnar manzon Allah mun dawo saboda haka wata baiwa Allah ta bada naira dubu daya tana buƙatar addu'a daga yan uwa musulmi sai kuma wannan wani bawan wata baiwa Allah ne ta aiko da takalmi sit guda hudu na mata Allah ya saka mata da alheri sai wani bawan Allah ya aiko da naira ɗari biyu ya ce yana da ɗaya yana karatu a biyu ke saboda ka yake roƙon 'yan uwa a sa ɗansa cikin addu'a Allah ya sa ɗan karatun da zai karatu ne wanda zai amfani musulunci da musulmi amin muna masa haka ya yana roƙon a sa ɗan addu'a Allah ya tilasta shi ya zamanto ya fuskantar da karatun da ya karanta don ya amfanar da musulmi muna masa wannan addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sa haka sai maganar ainihin wato idi maganar idi da zamu yi insha Allahu a ainihin wato bana ok wannan mai takardar gani akwai wata mai wani gwari-gwarar rubutu haka hajiya wace ce asma'u daga musa warko ta yi koda a tamfa da kayan yara da naira ɗari biyar ko to Allah ya saka mata da alheri da ke wannan kudin wata mata an ce ta aiko da ƙur'ani ita ma Allah ya saka mata da alheri saboda haka sai maganan idi idan Allah ya kai mu kamar yadda aka ainihin wato sanar gwargwadon yadda aka ba da sanarwa an ga wata insha Allah muna tunanin in har za mu yi karfe tara da izinin Allah za a fara domin kamar rana tana fitowa da wuri yanzu to a gasa mutane ya kamata mutane su gasa ba ya kamata a sallar da wuri ko ya kama gabansa wannan shine bayani a takaice insha Allah kan akwai wani bayanin ma in tuna daga baya bayana bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون bayan Allah ta'ala ya ce ula'ika ko khalidi ne fiha masu irin wannan sifar idan sun shiga jahannama sai sun dawwama a cikin Allah ya kiyaye mu la yukhaffafu anhumul azab ba za a sassauta musu azaba a cikin ta ba sannan wala hum yunzarun sannan ba za kuma a musu dinkiri ba lokacin da ake musu azaba da haka malamai suka ce wala yuftaru anhumul azab azabar ba za ta yanke ba wala yukhaffafu sa'atan wahida ba za kuma a sassauta azabar ba ko da daƙiƙa ɗaya sannan la yu'akkaruna 'anil azabi lahazatan sannan ko ƙintawar ido ba za a sassauta azabar ba shine wala hum yunzaru shi yasa azabar wuta wacce za a wa mutum ta yau to wacce za a yi ta bubanta ta yau haka ake ninninka kullum shi yasa muke cewa jama'a mu ta addu'a Allah ya raba mu da wuta wallahi karshen kaskanci Allah ya gama kaskanta mutum a je lahira a ce mutum ya tafi wuta a wutan nan yan wuce na da abinci amma abincin Allah ya ce la mini wala yughni min ju abincin bai sa kiba sannan bai maganin yunwa kuma dole sai mutum ya ci akwai ruwan zafi ruwan zafin nan narkakiyar da ka san tafasasshiyar dalma kuma sai mutum ya sha sannan annabi ya ce wannan wutar da muke amfani da ita ta duniya kaso ɗaya ce cikin kaso saba'in ta lahira yanzu wutar nefa kawai idan ta makale mutum yanzu yanzu nan sai ga ta canza marka ma ba ka so ka ƙara kallon shi sannan kuma a wutan nan alaiha mala'ikatun gilazun shidadu la ya'suna lahama ma marahun wa yaf'aluna ma uwar akwai mala'iku yadda ka san idan ka yi numfashi in ka ci abinci kake jin daɗi su kuma su narki mutum haka suke jin daɗi don aikin Allah suke haka kawai suke to shi yasa Allah ya raba mu da wuta da haka wani gurin Allah madaukakin sarki yake cewa kazalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaqa kamar haka ne muke baka labarin al'ummomin da suka riga suka gabata sai yace wa qad atina kamil dhikra mun riga mun baka doka daga gurin mu shine littafin Allah wanda ya kunshi da bari Allah madaukakin sarki ya ce man da anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra duk mutumin da ya kau da kai daga littafin Allah to sai ya ɗauki gima-giman nauyi akan sa ranar tashin alkiyama khalidi na fi sakamakon watsi da alkur'ani Allah sai ya kai mutum wuta kuma sai ya dagwama a cikinta wasa alahum yawmal qiyamati himla ya yi muni kuwa a ce mutum nauyin zunubin da ya ɗauka shi ne na watsi da littafin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala shirye da mu aya ta gaba Allah ya ce illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim ibnu abbas yake cewa kana rajulun min al-ansari aslama wancan mutumin da muke magana a sa. wanda yana daga cikin mutanen madina sai musulunta sun martadda sannan sai ya bar addinin musulunci walahika bil mushrik sai ya zo ya mushrikan makka sun nadima sannan daga baya na dama shine abin da muka karanto a baya Allah ya ce kaifa yahdillahu kauman kafaru da imani wa shahidu annan rasula haqqun bayan wayannan ayoyin sun sauka daga baya sai ya zo ya nadama arsala ila qaumihi sai ya aiko mutanensa an saloli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa ku zo ku tambayi min manzon Allah halli min taubatin shin akwai tuba yanzu a kaina shine Allah madaukakin sarki ya ce illal ladina tabu sai fa wanda suka tuba wa aslahu min ba'di zalika bayan sun shigo addinin musulunci sun yi ridda sai suka yi tuba taubatan nasuha sannan wa aslahu malamai suka ce aslahu nan yana da ma'ana guda biyu azharu annahum kanu ala dala sai sun bayyana wa duniya cewa fa yanzu addinin da suka koma akan shi addinin bata ne addinin Allah shine addinin gaskiya shine wa aslahu sannan wa aslahu ya kunshi wa aslahu ma kanu afsaduhu sai sun gyara duk abin da suka ainihin wato bata da haka an mutum yanzu yana kan addinin gaskiya sai guguwa ta kwashe shi sai ya je ya bi rububi to idan ya biri bibi in zai dawo ba kawai dawa cikin mutane zai yi shiru ba a'a sai yi bayanin cewa yanzu fa hanyar da ya baro fa wannan hanyar ba ta da kyau sannan kuma musamman idan ya zamanto da'iya ne ya kira mutane zuwa ga waccan bannar ka ce ka tuba daga kan banna tuban kawai bai walatar ba dole sai an samu illan ladina tabu a waccan aya wa aslahu sannan wa bayyanu ne Allah ya ce fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim domin duk sanda ka ja mutane akan banna ka ce ka tuba baka fito kawa duniya bayani ba wani bai san ka tuba ba kuma haka zai mutu da wannan ainihin wato aqidar ina fata an fahimta to duk mutumin da ya ja mutane akan banna ya ce ya tuba to tubarsa ba za ta yi ba dole sai ya ɗauki wannan matakan ya fito ya mu duniya bayani cewa wancan abin da yake a da yanzu ya gane ba daidai bane kuskure ne ya tuba Allah ka ji kan malam Ibrahim Maina wasu ina ganin ba su san malam ibrahim maina ba wa ma adraka ma malam ibrahim maina malam ibrahim maina mutum ne wanda ya shekara sama da goma yana jama wani mutum wanda yake da aƙidar ƙin yadda da hadisan annabi yana ja masa baki wajen shekarar su goma tare lokacin da malam ibrahim maina gab da zai rasu bai wuce shekara ɗaya bai koma zuwa ga allah sai ya gane cewa wannan aƙida ta fito na fito da hadisan annabi ba aqidar musulmi ba ce sai yazo yi watsi da ita malam ibrahim masallate masallate yake bi na juma'a ya je ya fure kutuba ya miƙe ce ni ne wani da aka sanni da wani shekara kaza to da wannan aƙidar na batta Allah ya shaida kuma ku zama shaida kuma ya dawo yana mata raddi kafin ya koma zuwa ga Allah da derawan shi da mutuwar shi bai wuce shekara ɗaya ba Allah ya ɗauki ran shi saboda haka Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama kaga shine illal ladina tabu kenan wa aslahu sannan wa bayyanu wa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim wannan shine mujahid yake cewa ja al haris bin suwaid wannan mutumin haris bin suwaid ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya musulunta thumma kafara al harisu sannan sai ya kafarce shine kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim a ila qaumihi bayan ya koma zuwa mutanen shi sai Allah ya saukar da waccan ayar da muka karanta har zuwa wannan ayar qala sai yake ta fahamalaha ilaihi rajulun min qaumihi bayan Allah ya saukar da wa'annan ayoyin wani mutum daga cikin mutanen shi sai ya dauki ayoyin fa qara'aha alaihi da yaje sai ya karanta masa wannan ayoyin fa qala al-harisu sai haris yake ta innaka wallahi ma alimtu la saduqun yace wallahi kai din nan ban san cewa kai mai gaskiya bane amma na san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi ka gaskiya amma kuma Allah shine wanda ya fi kowa gaskiya shin abin da kake karantawa haka ne sai ce masa eh haka ne to shine faraja'a al-haris fa aslama sai ya kara dawowa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musulunta fa hasuna islamuhu ko fa hasuna islamuhu sai musuluncin sa ya kyautatu da haka sai Allah ya ce illal ladina tabu sai fa wanda suka tuba wa aslahu suka bayyana wa mutane bannar da suka yi sannan suka gyara abin da suka yi to sai Allah madaukakin sarki yake cewa to fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne <coughs> kuma mai ainihin wato jin ne da haka al-Imam Ibn Kasir yace wa min lutfihi wa min lutfillahi yana da gaskin tausayin Allah wa rahmatihi da kuma rahmar Allah anna man taba ilaihi duk mutumin da ya ya kuma zuwa ga Allah min ibadihi daga cikin bayinsa to taballahu alaihi shi kuma Allah ya karɓi tubarsa alam ya alamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat wa anna Allah huwa tawwabur rahim mutane ba su san cewa ba anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi Allah shi yake karɓar tuba daga gurin ainihin wato bayan sa manzon Allah me yace cewa Allah yana farin ciki bawaye musulunta fiye da mutumin da ya shiga sahara akwai yana da raƙuma eh yana farin cikin bawa idan irin ya tuba wato Allah ta'ala yana farin ciki akan bawa idan ya tuba akan aikin sako fiye da mutumin da ya shiga daji akan raƙuma akwai abincinsa da abincinsa sai raƙumar ta gudu da raƙumar ta gudu ya riga ya yanke tsammani kawai yana jiran mutuwa ya samu guri ya zauna sai ga raƙumar ta dawo saboda tsananin farin ciki da ya miƙe ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka annabi ya ce yace akata amin shiddatil farhi shi yasa muke cewa Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye guda uku akwai algafuru akwai algafaru sannan akwai alwaduru algafuru da algafaru kilahuma duka sigatul mubalaga ne inda ulama luga. wanda wa'annan sunayen suna zuwa ne na ɗaya shine algafaru siga ne na mubalaga yana zuwa don yi nuni akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan gafara ne da haka algafaru huwa alladhi yaghfiru dhanba mahama azuma wanda yake gafarta zunubi duk yadda zunubin ya ma dindimi algafuru kuma al-ladi huwa alladhi yaghfiru dhanba mahama takarrara wanda yake gafarta zunubi duk yadda zunubin ya maimaitu sannan kuma sai gashi Allah alwadudu ne Allah masoyi ne ta yadda shi kaɗai za ka yi masa abubuwa malala gashin tunkiya ka tuba gurinsa kuma ya karba abin ya tuba kuma baya kallon ka da abin yana fata an fahimta muna sanar da irin abubuwan da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin maka. Allah ya turo shi da sako a matsayin shi na wanda ya fi kowa daraja mutanen da aka turo cikin suka miƙe suka ce ƙarya yake ɗan ba'a wato tsokana ya ƙaramin murya isgili ba wanda ba a yi abin ya kai ga shaƙa dola masa mahaifa a jikin mahaifar raƙumi a jiki duk da abin da ba a yi ba bayan an yi nan abubuwan aka azabtar da wanda ke tare da shi wasu ma aka kashe su aka kwace musu dukiya aka yi musu kaza aka yi musu kaza bayan wannan suka fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka ya dawo garin Madina amma duk wannan jarimar da suka yi da aka zo garin Madina Allah sai ya ce kullil ladina kafaru a faɗa ma can kafirai in yan taho in dai sun daina kafircin to yukufar lafin ma qad salafa duk abin da suka yi an riga an ainihin wato ya fi masu ina fata an fahimta to duk abin da mutum yake yi na laifi in ya zo ya baka shawara cewa ga abin da yake ce kawai ya tuba wannan tsakaninsa da Allah ba wanda zai shiga tsakanin bawa da Allah subhanahu wata'ala wannan yana daga ciki aya ta gaba Allah ya ce mu إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون ما لمن تفسير سنقارا وجونا إلمي وانا آير أكون واتسوكا wasu suka ce ta sauka a kan fiman lam yatu min ashabil haris bin suwai wannan haris bin suwai din lokacin da suka yi ridda ba shi ne bane saboda haka shi daga baya Allah ya taimake shi ya gane ya yi kuskure ya dawo ya tuba su kuma sauran mutanen fa kuma ƙalo sun ce nuƙi mu bi makkata za mu zauna a garin makka wa natarabbasu bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama raibal banu za mu jira za mu ga musibar da za ta fadawa annabi wannan magana ibn abbas da muqatil suka faɗe ta qatada sun kafirce ma ainihin wato taura ko sun kafirce ma annabi isa da littafin da allah ya saukar masa shine injila bayan imanin su da littattafan da allah ya saukar masa sauran annabawa sun mazdadu kufaran sannan sai suka ƙara da ainihin wato alkur'ani ina fata an fahimta da haka in mun ɗauki waccan maganan ta farko cewa in ladi da kafaru lallai wanda suka kafarta ba a da imanihim bayan sun yi imani sai ya zama wa'ancan mutanen da suka yi ridda su ne wanda suka kafarta bayan sun bayan sun yi imani sun mazdadu kufaran sannan suka kara kafirci ta hanyar maganganu da suka faɗa na banza akan manzon Allah in ko mun ɗauka ya hutawa ne sai innal ladina kafaru lalle wanda suka kafirta ba bayan imaninsu da littafin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar musu kafircin na farko shine kafirce ma littafin da aka saukar wa annabi isa sun mazdadu kufaran sannan suka ƙara wani kafircin shine suka kafirce wa manzon Allah da Qur'anin da Allah ya sauka masa wannan maganar ita ce ainihin wato al-Imam Qatada da al-Imam Hassan al-Basri suka faɗe ta Abul Aliya yake cewa nazalat fil yahud wannan ayat ta sauka akan Yahudawa da Kiristoci kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama sun kafirce wa Annabi Muhammadu ra'au ba'da imani fatihi lokacin da suka ga siffar annabi muhammadu a cikin littafin su san mazdadu kufuran sannan sai suka kara wani kafircin a cikin zunubai a cikin halinsu na kafirci a yanzu wannan yana daga ainihin wato cikin wasu malamai suka ce innal na kafar wanda suka kafirta wannan ya shafi dukkan wani arni a duniya shine asharaku sun kafarci sun yi shirka da Allah ba da ikirari bayan ka tambaye su cewa waye kaza za su ce maka Allah ta ta amfanta sun yi imani da wannan sun mazdadu sannan sai suka ƙara kuma wani kafirci akan wannan kafircin da suka yi ta yadda suka ci gaba da kangare ma Allah subhanahu wa ta'ala don ma mun ɗauka wannan ne ko wancan ne duka ainihin wato zai ɗauka musamman biyu wanda suka kafircewa littafin da Allah ya sakarwa annabi Isa Allah ya turo manzon Allah sun masdalu kufran sannan suka ƙara wani kafircin akan kafirci ko wanda suka ainihin wato innal ladina kafaru wanda suka kafarta ba da imanihim bayan sun shigo musulunci sun mazdadu kufaran sannan sai suka ƙara wani kafircin bayan ga kafirci ta hanyar faɗan maganganun banza wanda ba su dace akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai Allah ya ce lan tuqbala tawbatuhum lan har abada ba za a karɓi su ba sannan wa ula'ika humud dallun wa'annan sune batattu wajen dalilin da yasa Allah ya kawo lam ya ce ba za a karɓi tubarsu ba malamai sun yi maganganu da daman gaskin gaske daga cikin maganganu da malamai suka yi cewa Allah ya ce lan tuqbala tawbatuhum ba za a karɓi tubarsu ba saboda sun yi yanke a zuciyarsu akan cewa za su tuba amma duk da haka sun ɓoye ne halin abin da ke cikin zuciyarsu a zahiri suna nuna cewa kamar za su tuba amma a zuciyarsu ba su saniya za su tuban ba to tunda ko sun bayyana ne a zahiri kamar za su tuba a zuciya ba su mai ba ba su ma azaman za su tuba ba to lan tuqbala tubatuhu ba za a karba ainihin wato tubar su ba wannan yana daga cikin wasu malamai suka ce lan tuqbala tawbatuhum abin da ya sa ba za a karɓi tubar su ba har abada shine idan mala'ikan mutuwa ya riga ya zo wa mutum وليست التوبة للذين يعملون hatta حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني tumutu la'ana da haka da sun riga sun mutu akan kafirci ko kuma sun nemi su yi tuban ne a lokacin da mala'ikan mutuwa ya riga ya zo to wannan tuban lan tuqbala tawbatuhum ba za a karbe ta ba sannan wa ulaika humud dalun wa'annan suna daga ainihin wato cikin batattu wannan ita ce magana daga cikin maganganun da malamai suka yi wasu malamai suka ce lan tuqbala tawbatuhum ba za a karbi tubar su ba har abada saboda sun riga sun mutu akan kafirci shi kuma mutum ya riga ya mutu akan kafirci ai komai na sama ya riga ya samu matsala kamar yadda Allah ya ce man yartadid minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafirun kaga jumla ce haliya ya mutu alhali yana kafiri to fa ulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah wa ma min nasiri wannan aikin sa ya riga ya baci duniya da lahira kuma ba wanda zai taimake shi kamar yadda ya ce man yafur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin da haka da zarar mutum ya riga ya mutu yana arne shi kenan aikin sa ya riga ya lalace ina fata an fahimta wannan ita ce maganganun malamai guda biyu to da wannan maganan ta farko da ta biyu dukkan qur'anin Allah ya tabbatar da su cewa in mutum yana aikin sabo ya ki tuba sai da mala'ikan mutuwa ya zo to ko ya tuba a lokacin tuban ba shi da amfani lan tuqbala tawbatuhu hakanan wanda ya mutu akan arnancin shi akan kafircin shi bai tuba ba ko ya mutu in an je lahira ya ce ya tuba to wannan tubar ta sallantu tuba da taubatuhum shi yasa lokacin da abdullahi bin ubay bin salul ya mutu da ya mutu manzon Allah ya kalli mu'amalar ɗansa da shi wato abdullahi kenan dan lokacin da al'amari ya kamari ya ji ana ta surutu akan babansa shi ya zo ya samu annabi ya ce ya rasulullahi na ji ana ta tattauna akan babana ya ce zan roƙi wata alfarma in har babana ya cancanci kisa to ka bani dama ni in je in kaso shi da kaina wanda Allah ya ce a karka je kai haka ai wani wanda bai sani ba sai ya dauka cewa annabi Muhammad yana kashe sa to wannan kalmar sahabi na loga kenan amma in dai sahabi ne gurin malamai wanda ya imani da annabi ya haɗu da manzan Allah ya mutu akan imani Abdullahi ibn Ubay ko darajar musulmi bai samu ballantana ya samu darajar sahabi da qur'an sai na umar ya zo za a yi mai sallah yana jan manzan Allah yana cewa rasulullahi za ka wa mutumin nan sallah bayan ka san yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza ya da ke mai sallah dan shi ma abdullahi shi ya roƙi annabi ya ce annabi ya taimaka ya bashi wani mayafi nasa a mai kafani da shi kuma annabi ya kalla darajar dan ya bashi shi idan kana da'i wani yakan ci albarkar wani akwai wani yana rigima da da'awa ku amma saboda akwai wani ɗansa ko ƙaninsa ko wansa kuna tare sai ka ɗaga masa ƙafa ko kwa ba za a tattake shi ba sai a kyale shi ina ba ta an fahimta wannan yana ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zan masa sallah matuƙar Allah bai hana da ba aka zo ya masa sallah Allah maɗaukakin sarki bayan an gama sallan ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri kada ka ƙara tsayawa daga yau akan kabarin wani daga su kamar sallah har abada kuma karka je kabarin tsayinsu ka tsaya kamar addu'a Allah ya yi ma annabi kad yace istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ko ka neman musu gafaran Allah ko karka yi in tastaghfir lahum 70 marra wannan kinaya ne na adadi ba su 70 ba ko su miliyan 70 manzon Allah zai yi Allah yace falan yughfir lahum falan yaghfir Allahu lahum har abada Allah ba zai gafarta musu ba kuma Allah ya faɗi dalili innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun saboda sun kafarta da Allah da manzon Allah kuma sun mutu suna fasikai yana fata an fahimta wannan shine Allah madaukakin sarki ya samu ainihin wato dace aya ta gaba Allah ya ce mu إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين الإمام محمد أمين الشنقيطي الكتاب سنة تفسير أدواء البيان في إله القرآن بالقرآن yake cewa wannan ayat da muka karanto ɗazu innal ladhina kafaru ba'da imanihim summa zadu kufran lan tuqbala tawbatuhum yace Allah ba zai karɓi tubar ba wasu daga cikin malamai sun ce shine ma'ana lan tuqbala tawbatuhum lan yuwaffaqu lit Allah ba zai ma datar da su ba har su yi tuban ballantana ma a karba ina fata an fahimta hatta tuqbala minhu malamai masu wannan maganan sun kafa hujja da faɗin Allah cikin suratul nisa'i da yace innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufran wanda suka yi imani sannan suka kafarce suka yi imani sannan suka kafarce sannan suka ƙara kafarci lam yakunillahu liyaghfira lahum babu yadda za Allah ya musu gafara sannan wala li yahdihum sabila ba ma zai shiryar da su zuwa ga hanyar da za su tuba su samu gafarar Allah <coughs> ina fata an fahimta da haka shi yasa malamai suka ce idan mutum zai tuba tuba yana da sharaɗi guda nawa eh ɗaliban da muke fita karatu su ba sun sani ba mun ce tuba yana da sharaɗi guda takwas ba guda uku ba da ake karantawa a cikin alari a ce tuba yana da sharaɗi guda nawa ba guda uku ba ne shi yasa babban malami salihul usaimi ya ce da yawan mutane a gurin maganar tuba sukan bar abin da yake shishike ne shine ginshiki gurin tubar wanda in ba shi tubar ma ba ce ba yace abu na farko dole a samu al-ikhlasu an takuna taubatu lillahi wanda zai tuban ya tuba akan abin da zai tuba akan shi dan Allah zai tuba in tuba ibada ne duk abin da dan adam koye na ibada in bai shi dan Allah ba Allah ba zai karba ba wannan shine abu na farko abu na biyu yace a samu al-iqla'u an dhanb daga zunubi lokacin da kake yin abu ba kyau ka ji wa'azi an ce ba kyau bayan kasa sada ka tuba don Allah sannan sai ka ciranti daga laifin ka dina na uku akwai annadimu alama fata ka yi nadama akan abin da ya riga ya wuce na zunubi ita kuma nadaman nan sun ce wato karfinta da rauninta ya danganci gwargwadon yadda karfin yadda aka tuba akan al'amari yake abu na hudu suka ce akwai al'ilmu bi qubhi zam ka ji cewa zunubin fa da kai yana da girma domin in mutum ya yi zunubi yana ganin zunubin ba wani abu bane to wannan ba zai taimake shi gurin ya tuba ba amma ka ji cewa fa zunubin fa da kai fa zunubin ya kai zunubi shi yasa abdullahi dan abbas ya ce in aka kalli zunubai sannan aka kalli wanda aka wa zunubin bin nisba zuwa ga wanda aka saba ma shine Allah ya ce ba wani zunubi wanda yake karami haka abdullahi dan abbas ya faɗa abu na biyar shine al'azmu Allah ya uda mutum ya azama cewa zunubin nan fa ya riga ya bar shi har abada ba zai koma akan shi ba ka riga ka sa a ranka kayi haka sannan abu na shida malamai suka ce ka mayarwa da mutane haƙƙinsu wanda ka karɓa in abin yana da alaƙa da haƙƙin mutane amma in yumkin in zai yi ko kuwa don akwai mutanen da yanzu in za su tuba to in aka buɗe wannan ƙofa sai dai su fasa tuba ko kuwa don sun ci har iya wuya wallahi Allah ya shirya da mu sannan abu na bakwai suka ce an takuna na al-gargara mutum ya tuba tun kafin mala'ikan mutuwa ya zo masa lokacin da zai ɗauki ransa min gargara yu gargiru gargaratan wa girgara annabi ya ce inna allaha yaqbalu tawbata ahadikum ma lam yugargir matukar bai kai gargara ba lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo zai ɗauki ran mutum a lokacin mutum ya ce ya tuba to wannan tuba ba a buƙatar ta abu na takwas shine an takuna qabla tulu'i shamsi tuban ya kasance mutum zai yi ta tun kafin rana ta bullo daga yamma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai ya ce musu wannan ranar kun san ina take zuwa kuwa sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'ala annabi ya ce musu wannan ranar kullun za ta fito da safe in ta je yamma in ta faɗi za ta faɗi karkashin al'arshin Allah ta'ala za ta nemi tema Allah sujjada Allah ya ba ta izini bayan ta sujjada ga Allah Allah ya ce ta kuma dawowa haka ake kullum sannan annabi ya ce kofar da rana take zuwa ta je ta faɗi ya fi tafiye shekara saba'in idan ta je ta faɗi ta kuma dawowa in ta je ta faɗi ta kuma dawowa haka take yi tun da aka kafa duniya duk duniya duk wanda ya ce ma ga shekarun duniya to katon makareci ne ba kuma wanda ya san shekara nawa ya rage ta tashi ba wanda ya san shekarun ta zuwa yanzu ba kuma wanda ya san shekara nawa ya rage ta ƙari amma haka wannan rana take kullum haka take kullum haka take kullum shi yasa an mutum yana karanta qur'ani wani gurin zai ji an ce rabbul mashariqi wa rabbul maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila a ce ubangijin gabas ubangijin yamma duk wanda ka tambaye shi ina ne gabas ina ne yamma kaga ya san gabas ya san yamma ba iskali wani gurin zaka ji qur'ani ya ce rabbul mashariqaini wa rabbul maghribaini zai ce ubangijin gabas biyu ubangijin yamma biyu wani gurin zaka ji qur'ani ya ce fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadiruna ya ce gabas da yawa yamma da yawa malamai suka ce ina ne gabas biyu yamma biyu ina ne yamma gabas da yawa yamma da yawa suka ce Allah ya ce mashariƙaini ne da mashari saboda inda rana take bullowa da safe ba guri ɗaya bane yasa wata rana ka ganta nan a gabas ka ganta nan a ka ganta nan ta bullo amma a kuran da in ta je ta faɗi Allah ba zai ce mata dawo ta fito ta gabas ba sai dai a ganta ana jiranta ta keto ta gabas sai dai a ganta ta keto ta yamma a wannan lokacin da ta keto ta malayin la na nafsun imanu halamta takun amanat min qablu duk wata rai da ta yi imani a wannan lokacin saboda ganin rana ta fito daga yamma da wannan imanin ta bashi da wani amfani Allah ya kiyaye mu wannan shine ainihin wato sharadi daga cikin ainihin wato sharadin tuba Allah ta'ala ya samu dace aya ta gaba Allah madaukakin sarki yace innal ladina kafaru lalle wanda suka kafarta wa matu wa hum kuffarun suka mutu alhalin suna kafirai walan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban to ba za a karba daga ɗayan su ba cikin ƙasa na zinari a matsayin wato fansa a gaban Allah wala yuftada bi kura ko ya nemi ya ba da shi a matsayin fansa a karba ina fata an fahimta da yawan mutane idan suka kibin bin Allah za ka ga dalilan da suke sa rabu da Allah bai wuce dalilai na mutum yana ƙoƙarin ya tara dukiya ko saboda matan shi ko saboda 'ya'yan shi shi yasa Allah ya ce mana almal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala hadisi ya tabbata Anas dan Malik yake cewa manzon Allah ya ce yuqalu li rajulin min ahli an-nar yawm al-qiyamah za a ce ma wani mutum daga cikin mutane yan wuta ranar tashin al A ara'aita law kana laka ma al-ardi min shay'in yanzu baka gani ba a yau al-qiyama a ce yanzu duk abin da ke bayan ƙasa naka ne a kwanta muftadiyan bihi yanzu za ka iya ba da wannan abun don ka banci kanka da shi a yau gaban Allah ƙala fa ya ƙulu sai ce na'am eh wallahi da cikin ƙasa da abin da ke cikin tanawa ne zan iya bayar da shi a yau don in banci kaina a gaban Allah ƙala fa ya ƙulu sai Allah ya ce aradtu minka ahwana min dalika Allah zai ce ai na buƙaci abin da yake mafi saukin abin wannan wanda bai kai wannan ba من من أهون من ذلك قال أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك به شيئا Allah zai ce ai na riƙe abin da bai kai wannan ba ma na nema kai amma ka ƙi kar ka manta mun yi alkawari da kai cin kana bayan annabi Adam wanda muka bayani alamu zarra wanda Allah ya ce wa idh akada rabbuka min bani adama min zuhuri Allah ya tambaya ya ce ba ni bane ubangijin wanda na cancanta abauta min ni kaɗai kar a haɗa ni da kowa sai da kowa amsa ya ce eh ƙalu bala Allah haka ne bayan an zo duniya Allah ya turo annabawa su tuna maka cewa ka bauta mar shi kadai ka haɗa shi da kowa ka mai shirka wannan shine mafi karancin abin da Allah ya nema amma ka ki ba za ka iya yi ba fa abaita illa an shirka ka ki sai ka ƙi kai shirka sai ka ki sai ka ki cewa kai ba za ka yi ba sai ka yi shirka sai ka haɗa Allah da wani to tunda ko a duniya aka baka waccan daman ba a nemi ka bada duniya da abin da ke cikinta ba ka kasa an ce ka bauta mashi Allah karkai shirka inda ma ƙarya kake in an dawo da kai duniya sai ka ci gaba da shirkan wallahi walau ruddu la adu limanuhu anhu wa innakum lakadibun haka hadisin sabit daga Anas dan Malik har wayo yace manzon Allah ya ce yu'ta bir rajuli min ahli janna za a zo da wani mutum daga cikin yan aljanna Allah ka samu na ciki wa yaqulu lahu yabna adam sai Allah ya ce ya kai dan adam kaifa wajadta manzilaka yaya ka samu gidanka ya ka samu masaukin ka fa ya sai ce ai rabbi khairu manzilin na samu masauki na mafi alherin masauki fa sai Allah ce sal wa tamanna ka roƙa kuma kai burin duk abin da kake da buri za a baka fa ya sai ce ma as'al wala tamanna saboda ni'ima ta kai ni'ima wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira in mutum ya ga wannan zai ga cewa ya riga fa ya kai matakin da shi bai roƙo kuma bai ma buƙabi da wani guri illa an taruddani ila duniya sai dai ka dawo da ni zuwa duniya in har ina da roƙo ko ina da gurin wani abu Allah to ga abin da zan roƙa illa an taruddani ila duniya fa uqtala fi sabilika ashar mirara ka ba ni dama in dawo duniya domin in yi yaƙi akan tafarkinka a kashe ni sau goma fa yaqulu lima yara min fadli shahada saboda abin da ya gani na falalan mutuwa akan tabarkin Allah ina ba ta an fahimta saboda haka duk wanda yake ganin mun matsamar in ya zo ya kashe mu shi in mun tafi sai mu tare man nasa kabarin ko kuwa dan mun tafi ai ba zai sa mu tare man nasa kabarin ba ba sai ya zo ba sai ya zo sai sa wani malami da ake fira da shi wai an kai mai hari za a kashe shi yace to ai shi yanzu duk wanda ya kashe taimakon sai yace shi yanzu matsayinsa a duniya kamar wani mutum ne zai yi tafiya da zai yi tafiya ya riga ya naɗe kayansa tsab a bakin titi ya zo ya tsaya yana jiran mota tan tebur ta zo ya sa mata hannu sai ta ƙiga ta yi gaba ana can makafulu ta zo ya sa mata hannu sai ta ƙiɗa sai ta yi gaba eh, tifa ta zo ya sa mata hannun ta ƙiɗa ta sai ga masu ƙananan motoci suna zuwa ya sa hannu duk suka ƙiɗa da ya sa hannu suka kida can sai ga mai mashin nan shi ma ya sa mai mashin hannu shi ma mai mashin ya kida ya ce yana nan tsaye kawai sai ga jirgin sama yanzu ba gaba ta kai shiwa ufa ba ga gaba ta kai shi to saboda haka yanzu duk wanda zai sa bindiga duk wanda zai sa bindiga ya harbe ka wajen mutuwa ai kamar jirgin sama ne ai kaga ba kamar a kwantar da mutum a yanka shi bane da wuka gurin mutuwa saboda ka aka ga ya sauke maka hanyar tafiya da ya harbe ka minti ɗaya biyu shi kenan ka daga ka gangara lahira kai ka taɓa shi sai ya zo ina ba ta an fahimta an kuma mutum ya zo ya kashe mu lahira mu ci kwalasa wala mu gaban Allah mu ce a tambaye shi me ya faru ce mu dai mun tsaya ne mun ce ba wanda za a bi in ba annabi ba ko mun ce ba za a yi komai sai dai a bauta ma Allah shi kaɗai shi a tambaye shi me mukamar wannan shi ne ta wannan lokacin wai wuta bin rajul min ahli sai a zo wani mutum daga cikin yan wuta fa yuqalu lahu sai a ce masa ya ibn adam ya kai dan adam kaifa wajadta manzilaka ya ka samu gidanka fa yaqulu sai ya ce ya rabbi sharru manzilin na samu gidana mafi sharrin masauki fa yaqulu lahu sai Allah madaukin sarki ya ce masa tabtadi min min taftari min ni bitala'il ina za ka iya fansar kanka da cikin ƙasa na zinari fa yaqulu sai ce ay rabbi na'am eh iya fa yaqulu sai Allah ce kadabta ƙarya kake qad sa'altuka aqalla min dalika wa aysara falam taf'al ai na nemi mafi karancin haka a duniya na ce kai ki baka yi ba da haka manzon Allah ya ce fa yuraddu ila an sai a dawo da shuta shi yasa Allah ya ce afa man kana mu'minin kaman kana fasika la yastawun da haka malamai suka ce fasika nan muqabil kafir ina fata an fahimta domin an ce mumini kisiyarsa shine wa shine kafiri da aka afa man kana kafirin kamar kana mu'minin kaga layi yastawi da yanzu da mumini da arni za su zama ɗaya shi yasa yace amma alladhina amanu wa salihati falakum jannatul ma'awa nuzulan bima kanu ya'malun amma wa amma fasa fasaqu fama'awahumun nar makoma su wuta kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha duk sanda mutum ya nufin ya fito ya dalle ko ga mala'ika da wata katon guduma da ya loko sai mashi kwaf sai kuma ku idu fiya ina ba ta fahimta Allah Allah ya tsaye Allah ya kiyaye wa qila lahum zuqu azaban nar ladi kuntum bihi tukadzibun wannan shine abin da Allah madaukakin sarki zai shi yasa Allah ya ce lil ladina stajabu li rabbihim al husna wannan suka karɓa kiran ubangijin suna da ainihin wato al husna da haka al husna ismu tabdil ne wato suna da sakamako mafi kyau amma walladina lam yastadibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bi amma wanda suka sai ma Allah da a ce suna da cikin ƙasa da abin da ke cikin cikin ƙasa din za su je gaban Allah su ɗauke shi su bayar a matsayin fansa abin da za su fanshi kansu babu yadda za Allah subhanahu wata'ala ya iya ainihin wato karɓan wannan abu to wannan ranar da Allah yake mana magana a nan gurin yace innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffaru wanda suka mutu alhali sun mutu suna kafirai falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban ba za a karba daga ɗayan su ba cikin ƙasa na dinari wala yuftada bi da ya nemi ya fanshi kanshi da wannan abu saboda mai ula'ika lahum azabun alim wa'annan suna da wata irin azaba mai raɗaɗi inda Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa malahum min nasirin ba su da wani wanda zai taimake su a gaban Allah subhanahu ainihin wata wa ta'ala wannan yana daga ciki. aya ta gaba Allah ya ce mu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun tunfiqu min shay'in fa inna Allaha Bihi, alim hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim da Sunan Tirmidhi da Musnad na imamu Ahmad al'imamu imamu abu huraira ya ce manzon Allah ya ce idan dakhala idza dakhala aljanna ahlal janna idan Allah ya shigar da yan aljanna aljanna Allah ka sa muna ciki wa ahlan narin nara ya shigar da yan wuta yan wuta Allah ka sa ba ma ciki amin utiya bil mauti kabashan amla sai a zo da mutuwa a surar rago malamai suka ce al'amla shine alladhi bayaduhu akthar min sawadi ragon da yake akwai fari da baki a jikinsa amma yanayin farin ya fi yawa fiye da bakin mulabbiyan sannan wannan ragon ainihin wato mulabbiyan ne shine wanda aka tattara tufafinsa wanda ake nufin ainihin wato yanka shi fa kafa ala suwar bainal ahli jannati wan nari sai a tsayar da wannan ragon ba rago ne mutuwa ce a surar rago don mutuwa halitta ce ko ba halitta ce Allah dai khalaqal mauta wal hayata shi yasa dan Allah ya azabtar da mutane mutuwar ma akwai lokacin da za a waye gari ba ta a wannan lokacin sun mai yuqalu sannan sai a ce ya ahlal jannati ya ku yan aljanna fa yattali'una khaifina wajili sai yan aljanna su leko suna cike da tsoro da firgici an yi min makanihim alladhi hum fihi suna wani yana tsammanin tufa yanzu an matsala ta faru za a ce a fito daga aljannan ne kuma gashi dama idan an shiga ba fita ko kuwa kar mutum ga ta leko ta koma tun mai ƙwali sannan sai a ce ya ahalan nari ya ku yan wuta fa yaddali'una mustabshirina su kuma sai su leko suna farin ciki farihina an yi kuraju min makanihim suna tsammanin za a fitar da su daga inda suke ne sannan wa rauna an ƙadija alfardu su suna ganin cewa to yanzu fa mafita ta riga ta zo fa yuqalu li ahli aljannati wa ahli an-nari wa kulluhum qad ra'ahu hal ta'rifuna hadha sai a ce ma yan aljanna a ce ma yan wuta kowa ya riga ya ga mutuwa a surar rago kun san wannan kuwa fa yaqulu ha'ula'i wa ha'ula'i qad arafna huwa al-maut yan wuta da yan aljanna duka sai suke wannan ita ce mutuwa alladhi wukila bina wacce aka wakilta wajen karban ran ma a duniya qala fa yu'maru bihi fayuzbahu zabahan ala suwar alladhi bainal jannati wan nar sai a kwantar da mutuwa yan aljanna na kallo yan wuta na kallo sai a kashe ta thumma yuqalu lil fariqaini kilahuma sannan a juya ta ɓangaren duka kowane bangare a ce ya ahlal jannati khuludun fi ma tajidun sai a ce ta kuɗa dawwama cikin abin da kuka samu na sakamako yan wuta ma a juya kansu a ce ta wuyan wuta a zauna fasayar da yadda hali yayi ka da an ce a zauna sai yadda hali ka san matsala ta samu ko kwa ko asali aka kulla mutum kana tsammanin zaka fita ko a gidan yara an ce maka kuludun da aka zauna sai rai da rai kaga ai ka san cewa matsala ta riga ta zo da haka a wannan lokacin yan wuta sun riga sun ɗewa tsammani kun yanzu zaman wuta ya riga ya faru sai yadda hali sannan sai manzon Allah ya karanta wannan ayat cewa an dirhum yawmal hasara a wa mutane gargaɗi da shaidi da jan kunne rana ta bakin ciki da nadama da dana sani tana nan zuwa idi kudiya da lokacin da aka kashe mala'ikan mutuwa wa fi ghaflatin wa la yu'minun mutane na cikin rafkana a nan duniya an yi ta wa'azi su yi imani da Allah su yi aiki mai kyau sun ki in ka tsaya abin da ke duniya nan ya raba ka da Allah sai Allah ya ce inna nahnu narithul ardh wa man alaiha mu ne za mu gaji kasar da wanda ke bayan kasar sannan wa ilaina yurja'un kowa da kowa sai ya dawo gurin mu shine wa idal isharu quttilat idan raquma aka sake su malamai suka ce kinaya ne na dukiya akwai lokacin da duk abin da ke duniyar nan na dukiya za a bar shi a banza ba wanda zai kula da shi Allah ta'ala shirye da mu Allah ya ce mi lan tanalul birra ko ana fata fahimta Allah ya ce mana lan tanalul birra ba za ku taba samun mataki na albirru ba malamai suka ainihin wato ce albir shine abin da ya shafi wato alkhaira wal janna ba za ku taba samun alheri da aljanna ba a gurin Allah hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun ciyar da abin da kuke so da haka suka ce albirru ismun ne jami'in li kulli mamdu'un wa margo suna ne wanda ya tattaro dukkan wani abu da ake yabo kuma ake ainihin wato kaunarsa da haka malamai da suke maganganu da dama sai suka takaita kalman albirru a nan gurin zuwa ma'ana guda biyu suka takaita shi zuwa ba za ku taba samun alheri a gurin Allah da aljanna ba hatta tunfiqu matu hibbun har sai kun ciyar da abin da kuke so Abdullahi bin Abi Talha yace na ji Anas dan Maliku yana cewa kana Abu Talha aktharu ansari Abu Talha shine mafi yawancin mutanen Madina wato bil Madina malam shine mafi yawancin mutumin da yafi kowane mutum kuɗi a Madina a wannan lokacin wa kana a habba mawalihi amwalihi ilahi bairuha mafi dukiyar da ya fi ƙauna ita ce yana da wata makekiyar gona ana kiranta bairuha wa kanat mustaqbilat almasjid gonar ta kasance tana fesin din masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana annabi sallallahu alaihi wasallama yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib gonan saboda albarkarta da girmanta annabi yakan shiga cikinta ya je ya ci abubuwa ya sha ruwanta qala anasu anas ce lokacin da wannan aya ta sauka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun al-imam abu talha yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe mu ya ce ba za mu taɓa samun alheri a gurinsa ba da aljanna har sai mun ɗauki abin da muke so mun ciyar da shi yake cewa ya rasulallahi yake cewa إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا وإن أحب أموالي إلي بيرها ما في كون الدوكياتا أقولينا إتتي قونا بيرها يتي وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها يتي نا دوكيش نا بايد دئتا dan Allah ni ina fata in samu wannan matakin na albirru a wajen Allah madaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya karba sai ya dawo masa da ita yace gashi nan ka raba yin wato ka raba ta lokacin da ya kawo ta shikenan fada a haya rasulullah haisu sha yace ga gonan nan ka sata duk inda Allah ya ce a sata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa bakin ka malu rabi ka malu rabi manzon Allah yace farin ciki ya tabbata gare ka wannan dukiya ce mai albarka wannan dukiya ce mai albarka sai manzan Allah ya dawo masa da gonar yace gashi nan ka raba ta ga yan uwanka na kusa shi kuma ya raba gonar dan ya samu mataki na albiru da shi yasa muka ce a baya Allah ya hana wala ta tayammamul khabitha bi tayyib ko kwa kar a hada abu mai kyau wa da mummuna gurin ciyarwa a daidai haka wannan ba daidai ba ne duk da ka'ida da ake cewa da kulli saqitin laqitin da abin da ya fada akwai wanda zai dauke shi amma dai ya kamata mutane su dinga yin sadaka da abin da suke so ne ba abin da ba su ainihin wato so ba yana fata an fahimta wannan yana daga gaske Allah madaukin sarki yace wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka ciyar na wani abu to fa inna Allah bihi alim Allah yana sanar da shi ya san wanda ya bada mai kyau gurin ciyarwa ya san wanda ya bada ainihin wato mara kyau a gurin ainihin wato ciyarwa da haka masu hikima suke cewa duk mutumin da ya bada abu guda biyar ko ya hana abu biyar to Allah sai ya hana shi abu biyar kuwa na farko sun ce mamman az zakata duk mutumin da yake da dukiya ya hana zakka mana Allahu min al mali sai Allah ya hana dukiyar kariya kuwa ko kuwa ke sa zakka ba a so a boye shi sa maka fassaro cewa in tubudu sadaqati fa ni in mahiya ita ce sadakan zakka amma wa in tufuha wa tu'tu al fuqara ita ce sadaka ta tsawuyi in kana fitar da zakka mutanen unguwar ku da yan uwa da abokan arziki da ake to ya kamata a san kana yi dan wata rana idan barayi sun kawo ma hari mutanen unguwa sun san ba kai kadai aka kawo hari ba an kama al'umma hari ne amma an kace kai kadai wani na jin an kama hari sai zazanan sai da kunkuri ce Allah ya kara wallahi ba haka ake ba haka ake abu na biyu man mana as-sadaqa duk mutumin da ya hana sadaka yana da damar kuma yayi malamai suka ce mana mana Allahu minhu al-afiya Allah sai ya hana shi lafiya da kyakkyawan ƙarshe abu na uku man mana al-ushra mana Allahu minhu barakata ardihi idan mutum ya gona akwai abin da malamai suke ce ana ba da ushiri ɗaya bisa goma na abinda ya noma a gonarsa to in ya hana wannan ushirin sai Allah ya hana ainihin wato albarka a cikin abinda ya noma hakanan duk mutumin da Allah ya hana shi yin addu'a to mana Allahu minhu ijaba Allah kuma sai ya hana shi amsa shi yasa malamai suka ce duk mutumin da Allah ya azarta shi da addu'a yana cikin matsala to Allah yana nufin ya amsa masa ne shi yasa ya tilasta masa ya tashi idan yin addu'a in ba haka ba sai dai ya zauna yin addu'a duk wanda ya zo wuciya na na zagi kai baka san ha baka san sauka baka gadi kaje mutum yana rusa ma zagi sannan suka ce man tahawana bis salati duk mutumin da yake wulakanta sallah mana aminu inda al-mautu qawli la ilaha illa Allah sai Allah ya hana safurta kalmar shahada lokacin da zai mutu wannan yana da ciki sannan suka ce akwai ɗabi'u guda goma guda biyar wanda duk ya kiyaye su zai samu yabo a duniya guda biyar kuma a lahira abu na farko shine ba da sadaka akan dukiya ta tahirul yana sa a samu tsarkin dukiya abu na biyu suka ce an nafiha ta tahirul badal min ad-dunubi ba da sadaka da cire zakka akan haƙƙin Allah yakan sa hatta jikin dan adam wanda yake bada zakkar ya samu tsarkaka daga zunubai Allah ya ce wa annabi khudh min amwalihim sadaqatan wa tutahhiruhum wa zakihim Allah wa tutahhiruhum wa tuzakihim kaga ba da zakka yana tsarkakewa yana tsarkake mutum sannan abu na uku anna fiha daf al bala'i wal amrat ba da sadaka yana tunkuɗe bala'i da kuma cututtuka da gaske ne yadda bahaushen nan ya faɗa ya ce sadaka na maganin bala'i wallahi yana yi abu na hudu anna fiha kala sururi alal masakin ba da sadaka yana faranta rai ga duk mutumin da yake miskini ne idan ka taimaka mishi ka bashi wa ka bashi sadaka ina fata an fahimta wa abdulul a'mali ko shine idkhalu sururi alal mu'min yana daga cikin ayyuka mafifita a doron kasa wanda Allah ya fuso shine shigar da farin ciki akan mumini me yasa aka ce ko kaya ka gani akan hanya ka ɗauke ta in ta cutar da mutane sadaqatu sadaka ne saboda wani in ya zo ya taka kai ransa zai yi zai ɓaci to ba a so mumini ya ɓaci kada ran mumini ya ɓaci sai aka ce in ka ɗauke sadakar ƙayar a hanya ka kaure ta Allah zai baka sadaka wannan yana daga ciki sannan wannan abubuwa ainihin wato guda hudu kenan na biyar kuma anna fiha barakatun fil mali wa si'atan fil rizqi bayar da ainihin wato dukiya yana kawo sadaka yana kawo albarkan dukiya sannan Allah ya rota ma mai arziki akwai mala'iku guda biyu da suke tafiya kullum suna cewa duk mutumin da yake ciyarwa Allah ka ninninka masa wanda kuma ya rike shi ma Allah ya sa ya ga rikewa ba haka bane saboda haka duk wanda bai so ya ga rikewa to shi ma ya nena rikewa ana nuna cewa ainihin wato lokaci yayi bayanin da muka yi na cewa muna neman naira dubu dubu daga nan zuwa ainihin wato karshen wata wata bayar Allah yadi kamar goma ne ko wata baiwa Allah ta aiko shadda yadi goma da atamfa yadi biyar tana buƙatar ainihin wato a yi mata addu'a Allah ya biya mata buƙatarta Allah maɗaukakin sarki ya biya mata ta ita da 'ya'yanta Allah ya san buƙatunta Allah ya biya mata saboda haka wannan kofa tana buɗe kuma insha Allah da izinin Allah sai mun samu ko ba yanzu ba kuɗin da muke nema daga nan zuwa shekara mai zuwa muna neman miliyan goma sha biyu kuma in Allah da aikin addini za mu yi ita eh maganin sharan masallaci an ce wa mutane da dama ba su je ba yan uwa eh ba su je ba ko aji ko kuwa zama da haka mutane a duk tsoron Allah ko kuwa ya eh, a dan bulla ba zai wuce minti talatin ba awa ɗaya an gama ko ya kama gabansa ko kuwa abu ne yanzu in an yi ba za a ƙari ba sai shekara mai zuwa watakila wani in an yi da shi kafin shekarar ta dama Allah ya ɗauke mutum ko kuwa saboda haka yan uwa a taimaka gobe a dan bada minti talatin awa ɗaya a je a dan sassafa filin da bayan Allah za su samu yadda za a samu a sallar ainihin wato idi Allah ta'ala ya shirye da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum